Assalamu alaikum 'yan uwa, mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Nurul Huda kashi na ashirin da shida wanda Khalisat Haidar ta rubuta. Ƙarfe hudu da rabi ya farka ya miƙe, zaune yana kallonta, bargo ya jawo ya lulluɓa mata ganin kamar tana jin sanyi, ya taɓa jikinta ya ji da ya kafa mata ido yana kallo, can ya manna mata kis a kan forehead ɗinta, Ya miƙe ya shiga toilet don yin wanka, jallabiya ya zura jin an tada za a tada sallah ya fita masallaci. Yana dawowa ya shiga ɗakin ya zauna gefen ta, ya kuma taɓa jikinta ya ji ya fi ɗazu zafi. Kallonta kawai yake kafin ya miƙe ya fita daga ɗakin. Ɗakinsa ya yi nokin ya buɗe ya sami sisters ɗinsa suna ta bacci. Ya nufi gaban miro ya buɗe a hankali ya ɗau allurar da zai ɗauka ya ɗau sirinj. Ya rufe gun sannan ya fita ya koma ɗaki. Ajiye su ya a gefen gado ya shiga bazum ya haɗa mata ruwan wanka ya fito ya zauna kusa da ita, ya ɗaura hannu a forehead ɗinta a hankali ta buɗe idonta don hannunsa da ruwa a kai. Ƙoƙarin tashi zaune ta shiga yi, ya ɗago ta ya ce mu je ki wanka baby. za ki fi jin daɗin jikinki bai jira cewar ta ba. Ya tashi tsaye ya ɗaga ta ya wuce bathroom ɗin. Ba ta yi zaton za ta iya takawa ba duk a tsorace take. Duk yadda ya so ya taimaka mata ta yi wankan ƙin yarda ta yi, hakan ya sa ya fito ya bar ta. Sannan ta yi wankan, yana zaune a gefe ta fito ɗaure da towel ya bi da ido, can ya miƙe ya fita, kafin ya dawo har ta shirya riga da siket na atamfa ta kwanta, riƙe da kwaf ɗin ti ya shigo ɗakin ya ajiye. Ya ajiye ya zauna a kusa da ita ya ce tashi ki shati sannan in miki allura, dan ba na son na ganki baki da lafiya, da ƙyar ta yadda ta miƙe zaune ta karfi kwaf ɗin ti ɗin. Tana gama sha ya ce allura, nan hawaye ya cika idonta, babu yadda ta iya haka ta tsaya yi mata alluran, ya kwantar da ita ya ce, To ki yi ramuwar baccinsa, ya kamata ki yi ramuwar baccin da baki yi ba, ko kallonsa ba ta yi ba, ya miƙe yana murmushi ya fita. Gun small mom ɗinsa ya shiga ya same ta zaune a kan darduma, ya zauna a gefenta ya jira ta gama azkar ɗin da take, sannan ya gaishe ta ta amsa. Ta ce jiya me yasa ba ku fita gaba ɗaya da sama ba Aliyu ya kalle ta ya ce mom ai ba ta fiye son fita da ba ita shi yasa kuma tana ɗaki lokacin da muka fita. Ta ce yanzu ko don ka ga ‘yan uwanka sai ka janye mata Aliyu wannan fa ba adalci ba ne da mamaki ya ce mom ba haka ba ne yanda kika ganta haka take. ba ka sanin abin da ya yi mata da wanda bai yi mata ba miskilancinta ne kawai ya yi yawa ko magana ma sai ta ga dama wani lokacin take yi. Kawai sai dai ta tsaya tana kallon mutane, ko da na ce ta bi mu na san cewa za ta ita ba za ta iya bin mu ba. Hajiya Mariya ta ce, Ni dai ina gaya maka, idan ka cuci ‘yar nan Allah ba zai bar ka ba, to wai idan baka dinga janta a jiki ba, wa zai yi hakan Aliyu, ba ta da kowa fa yanzu sai kai, gwaga kai Gwara kai gun mahaifinka kaɗai kake da matsala, ita kuwa duk duniyar nan yanzu, ita da kai kawai take takama. Ya ɗan yi murmushi ya ce, Na sani mam, kuma ina yin iya ƙoƙarina. Hajiya Mariya ta kuma taɓa baki ta ce, Amma dai ai na ga ba haka kake mata ba, kafin ka raba ta da iyayenta, ka fa kawo ta gida na gani. Duk baka san tana da muskilanci ba baka iya lallaɓa ta ba har ka raba ta da kowa nata. Dama namiji in dai ya samu abin da yake so gun mace to shi kenan, kallon mamaki yake mata can ya girgiza kai ya ce no mom ba haka bane ba, kawai dai baki baki fahimce ni bane ne, kai ki ce haka please. Momi ni ba zan yi mata haka ba, ni kaɗai na san irin wahalar da na sha a duniyan nan kafin na same ta, don haka ina daraja ta fiye da numfashi na ma. Momi ta ce, To kuma ka san da haka kake biye wa wannan sangatattun ƙannan naka kuke cin abinci me ya hakan yake nufi? Hatta ya abinci ka biye musu su kici ya murmushi ya ce, Momi kin san fa mun daɗe ba mu haɗu ba ba na son daga zuwan su mu fara na fara bata musu rai. Ni ma hakan san bai mun daɗi ba amma kuma a hankali zan shawo kansa har su shirya da ita. Momi dai bata ce komai ba, kawai girgiza masa kai ta yi ce to ai shi kenan za mu gani. Miƙewa ya ce mom kenan, kin fi kowa sanin hali na fa ta ce oho, na sani ko ka canja, dariya ya nufi kofa ya ce ina nan a yadda kika sanni na daga haka ya fita. ɗaki ya shiga ya gabata ɗakin ya fita falo ya ji ta a kicin ya ƙarasa kicin ɗin dankali take ferayewa ya durƙusa kusa da ita yana kallonta ya ce bebi da wura haka ba bacci na ce ki yi ba? Yaya jikin naki ba tare da ta kalle shi ba ta ce da sauki lafiya nake, ya shiru yana kallonta. Can ya ce, kin sa mom na zargin ba na kula da ke bebi, me yasa kike yi min haka ne? Ke ce da halinki a kowane lokaci sai ki dinga canjawa na rasa gane kanki. Ganin ko kallonsa ba ta yi ba ya karɓe abin fere dankalin. Hannunta ya ce, ki bari su ilham su zo su yi miki ki je ki yi baccinki Sai a sannan ta kalle shi ta ce a'a zan yi da kaina. Ta karɓi wukar ta ci gaba da abin da take. Hakan ya sa ta a gaba yana kallo har ta gama ta miƙe tana kallon shi. Shi ma ya miƙe ya ce, sannu da aiki bebi ɗan murmushi ta yi bata ce komai ba, sai ya ji daɗin murmushin da ta yi. Buɗe ƙofar kicin ɗin aka yi kalisar ta shigo, ta langabar da kai tana kallon shi ta ce good morning bro. Ya ce morning kin tashi lafiya ta gyaɗa masa kai ta ce Ta ce ni yaya complex nake so ko akwai a nan? Ya ce ba ki gaishe ta ba ta cewa, ya ce antinki mana, kallon mamaki take masa ta sake cewa wace ce haka, ya watsa mata wani kallo ya ce matata mana, turo baki ta ta juya za ta fita ya fisgo ta ya ce, ba da hankali ina miki magana za ki kaɗa kai ki fita, ganin babu wasa a idonsa ta ce, yaya na yi gaisuwa fa da na shigo, sama bata ko kalle su ba ta ce, ta gaida ni ai. Ya ce, to ni dai ban ji ba, don haka yanzu-yanzu nake son ki gaida ta. Kalisa ta ɗan kalle ta ta wani tsuke baki ta ce, good morning. Sake ta ya ce, yanzu-yanzu nan ki fita babu yara a gidan don haka babu complex. Juyawa ta yi ta fice daga kicin ɗin. Sama ta ce, sai ka fita ka siyo mata tun da shi take so. Ya ce, to ke ki fita ki siyo. Ta ce, ni ba ni da kuɗin siyowa ai. Juyo da ita ya ja hancinta ya ce, yi amfani da kuɗinki idan kina da shi. daga haka ya limshe ido ya yi mata kis kamar yadda ya saba a kan idon ilham lokacin ta shigo kicin ɗin sama ta tura shi ta juya musu baya ta ci gaba da abin da take yi a takaice ilham ta ce good morning ya amsa mata ta ce yaya custard nake so idan akwai ya ce kin gaida matata kallon sama ta yi a takaice ta ce good morning ba tare da sama ta juyo ba ta ce ina kwana ilham ta ɗauke kai ta ce lafiya lau ya girgiza kai ya ce breakfast take don haka don haka mu kuma babu yara a gidan nan ba wani custard da za ki samu juyawa ta yi ta fita ya kalli sama ya ce baby bari na yi wanka daga haka ya fita daga kicin ɗin tana soya dankalin aka kwankwasa kofa ta rage gas ɗin ta fita khadija ce a tsaye a bakin kofa ta yi murmushi ta ce sista sama good morning murmushi ta mayar mata ta ce morning sista khadija khadija ta ce dama Ummi ce ta ce na zo na gaya miki kawai ki soya dankali da ti, za ta yi musu girki. Sama ta ce to shi kenan daga haka Khadija ta wuce, ita kuma ta koma ciki. Cikin 'yan mintuna ta gama ta tsaftace kicin ɗin ta fito. Ɗakinta ta nufa ta shiga ta sallama ta isa gun Hajiya Mariya ta durkusa ta ce ina kwana mun Hajiya Mariya ta ce lafiya lau ta, kin tashi lafiya. Ta yi murmushi ta gyaɗa mata kai ta miƙe ta ce bari in sa miki ruwan wanka momi hajiya mariya ta ce to allah ya miki albarka ba a ɗau lokaci ba ta fito ta ce na samu hajiya mariya ta ce to sannu na gode daga haka ta miƙe ta shiga bathroom ɗin gyaran ɗakin sama ta shiga yi ta gyara gadon ta share ɗakin sannan ta yi mofin ta kunna turaren wuta ta fita ɗaki ta shiga ta samu abu turab zaune yana da danne laptop ɗin shi ayi don ya tambaye ta ta gyaɗa masa kai ya ce To kin je kin gaida mam ta ce na ji zaunawa ta ya ɗan nesa da shi ya jawo ta kusa da shi ya ce sai kyau kike ƙarawa bebi janye jikinta ta ta ce ba za ka siyo complex ɗin ba bai tanka ba ya ci gaba da danna laptop ɗinsa wayarsa ce ta yi ringin ya jawo ya ga ummi ce ke kiransa ɗagawa ya amsa ta sannan ya gaishe ta ta amsa ta ce ta ce boy clinic nake son ka je maybe maybe nan da one hour ya ce to shikenan mami Ta ce, ta ce Gudiya. Baki ya ce alhamdulillah ta ce to a gaida min su ya ce insha Allah za su ji. Daga aka ya katse wayar tun da ya ɗau waya sama ke kallon shi ko kiftawa babu ya ajiye wayar hannunsa ya kalli agogo ya ce karfe takwas ya yi. Shafa kansa ya kalle ta ganin kallon da take masa da manyan idanunta ya hura mata iska sai a sannan ta kifta idan ta ɗauke kanta da sauri ya juyo da ita tana fesin ɗinsa ya ce mata kallon me kike yi min haka bebi na Murmushi ta yi ta fara ƙoƙarin tashi, ya ƙi ya sake ta ya ce, No sai kin gaya min ma'anar kallon, dariya take son yi daidai. Dariya take son yi sai dai ba ta yi ba ta ce, Ba komai fa kawai kallon ka nake. Ya ce, Ai idan ba ki faɗa ba ba abin da kike pretending ba ki so yanzu ni kuma zan miki. Kamar za ta yi kuka ta ce, Ni fa kawai kallon ka nake. Ya ce, To me yasa ke kallo na murmushi ta yi ta ƙi cewa komai ya zame ɗan kwalin kanta. Da sauri ta ce, a'a zan faɗa maka. Ya ɗago ta hankali ya ce, to faɗa, waya fuskar ta yi a jikinsa can murya ƙasa ta ce, kawai na ga kana da kyau ne shi yasa. Ya buɗe ido ya ce, tun da baki san ina da kyau ba sai yau bebi. Ɗago kanta ta yi tana murmushi a hankali ta ce, e kawai hancinka ne da idanuwanka suke burge ni sai kuma lips ɗinka. Bai ankara ba sai gani ya yi ta limshe ido ta ɗaura a kan lips ɗin shi. A hankali ta zame jikinta daga nasa, za ta miƙe ya riƙo ta da sauri murya can ƙasa ya ce, No, ai ba ki gama abin da kika fara ba, ba ta yarda ta bari sun haɗa ido ba ta ƙwace kanta ta ɗau ɗan kwalinta ta fice daga ɗakin da gudu. Limshe ido ya yana murmushi, can ya miƙe zaune yana shafa kansa, sama na fita falo ta ga Ilham da Kalisa da Fatima a falon ga kula ɗin abinci da Fatiman ta kawo da ta kawo wa su Ilham har ta zuba waina da miya tana ci, Khalisat kuma na haɗa ti, ba ta sake kallon su ba ta wuce kicin ta ɗauko filet da sufun ta fito, ta isa kusa da woma ɗin abincin ta durƙusa ta buɗe, tun daga sama a ƙasa Fatima ke kallonta, Khalisat ta taɓe baki ta ɗauke kai, Ilham kan kallonta kawai take. Ilham Ilham kam dama ko kallon ta bata yi ba, sama ta gama ɗiban waina ta wuce kicin ta ɗebi dankali da ƙwai ta ɗaura a kan tire da ta ɗaura a kan flas ɗin lifton. Ta ɗauka ta wuce ta kai ma ajiya Mariya. Fitowa ta sake yi ta ɗau bired da kayan shayi ta koma ɗakin ta ajiye. ajiya Mariya ta ce sannan sama murmushi ta ta juya ta fita. Daidai fitowa a Turab Rike da laptop ɗinsa. Bata bari sun haɗa ido ba za ta wuce ya ce bebi Tsayawa ta yi ba ta juyo ba, ya ƙarasa kusa da ita ya tsaya dab da ita ya ce, ko mu je kilinik ɗin tare ne. Kallonsa ta yi ba ta ce komai ba ya gyaɗa mata kai ya ce, eh ko ba za ki ba, ta sun sunkuya da kanta ta ce su fa, ya ce, ai ba daɗewa za mu yi ba, ɗauko hijab ɗinki kawai. Ta ce to shi kenan, ba ka yi breakfast ba ya ce oke to shi kenan kof ɗin kofi kawai nake so, sai ki ɗibar min chips ɗin. Ta ce Ummi ta kawo wainar shinkafa ya girgiza kai ya ce a ki kawo abin da na ce miki kawai, ta ce to shi kenan sannan ta fita falo. Ya koma ɗaki har ta shiga kicin bata kalli inda suke ba, ta gama haɗa masa abin da ya ce ta wuce su. Kalisa ta ce, Ni wannan arniyar nan ko kaɗan bata burge ni ba, tana ɗaga mana kai a gidan yayanmu. Fatima ta ɗan buɗe ido ta ce arniya kuma Ilham ta tura kwaf ɗin gabanta ta ce, E mana Kiristanci. Fatima da ke kallonsu da mamaki ta ce, Ban gane ba, Kalisa ta ce, Oke, bai faɗa muku Kiristan ba ce ba? Kawai ta je ta yi tsafinta ta raba mu da yayanmu, kamar za ta yi kuka ta ƙara magana, har lokacin kallonsu Fatima take kamar ba ta yarda da abin da suke cewa ba. Kalisa ta ce, Ai, kafin in bar gidan nan sai na nakaɗa mata duka sosai ma kuwa, kuma sai duk mun gaya mami abin da muka gani. A tare sama suka yi breakfast ɗin da Abu Turab duk da ta Duk da dai da ta farko ta ƙi amma sai da ya takura ta ta ci ta zauna kusa da shi suna gamawa ya sa ta saka hijab suka fita sai da suka fara shiga gun small mom ɗinsa ya ce mata za su je su dawo ta yi musu Allah ya kiyaye sannan ya fito ya ɗau mukullin motarsa a bedroom kallon su ilham kawai suke yare ya ƙaraso cikin falo Ya yi ma Fatima kallo ɗaya kau da kai yana kallon ƙannen nasa ya ce, Idan kun gama sai ku wanke duk abubuwan ku gyara ɗaki na sannan ku wanke bathroom ɗin. Kalisa ta ce, Yaya ina za ka? Ya ce ba daɗewa zan yi ba. Ita dai sama tana tsaye idonta a kan Fingas ɗinta. Ido Fatima ta kafa mata kamar mai son gano abin da su Ilham suke faɗi. Kalisa ta ɗauke kai ta ce to shine ba za mu bi ka ba? Ya ce a'a da yawo zan je bagun aiki zan fita. kuma yanzu zan dawo. Daga haka ya kama hannun sama suka nufi ƙofa. Suna fita kalisar ta ce, Ni dai gaskiya ba zan iya kontrolin ɗin kaina ba, tunda suka shigo reception ake kallon su ya amsa gaisuwar nurses ɗin da suke ta gaishe shi, ita ma ta gaishe su duk suka amsa daga haka ta bi bayansa, duk suka bi su da ido. Wata nurse ce ta ce, Ai ba mamaki, Shi ya gaba ɗaya duk matan da ke cikin asibitin nan ba ya kallon mu saboda yana da kyakkyawar mata. ‘Yar uwarta ta amsa da cewa eh gaskiya kwam kin ganta kyakkyawa ce. Shi ya yake mana kallo kamar wasu jakai. Wasu daga cikin nurses ɗin kawai suka yi dariya. Ofis ɗinsa ya kai ta ya kunna mata TV da AC ya isa gabanta ya ce, Enjoy yourself baby, idan kin gaji da zama sai ki kwanta. za mu ɗan shiga tiyata ne daga haka ya duka ya manna mata kis a tu, ya fice yana murmushi ya ja hancinta ya juya ya fita bai daɗe da fita ba ta miƙe ta isa kan bed ɗin ta duba ta isa kan bed ɗin duba mata masu ciki ta kwanta tana kallon mubi ɗin da ake yi a tv sai kusan ƙarfe sha ɗaya da rabi bacci ya ɗauke ta bata daɗe tana baccin ba ta ji ana shafa fuska ta hankali ta buɗe idonta ta ganshi a tsaye sanye da surgical clothing Da hula ya sauke mask ɗin fuskarsa a hannunsa ɗaya riƙe da bebi, miƙewa zaune ta yi, tana kallon bebin hannunsa ta sauko daga kan bed ɗin da sauri, ta zaro ido ta ce, Wow, ai bebi ne, dariya ta, ta bashi ya ce, E mana kina so ne? Ta gyaɗa masa kai da sauri, miƙa mata bebin ya yi, ta rasa yadda za ta yi ta karɓa, saboda hannunta har rawa yake, kallonta yake cike da tausayi tunawa ya yi. Ita kaɗai ce fa 'ya a gun mahaifanta gaba ɗaya ba ta da wasu 'yan uwa, kamar za ta yi kuka ta ce, ban san yadda zan riƙe ba Dakto, jawo ta yi a jikinsa ya rungume ta tare da bebin, ta a sannan ta iya rafin ɗin bebin da hannunta, ita ma tana leƙa fuskar jaririn. Ya kai bakinsa sai ta murya can ƙasa ya ce, ke ma kina son ki haifi naki bebin? Kallonsa ta yi ba tare da ta yi wani tunani ba, ta ce, eh ina so, ya zaro ido ya ce da gaske, Jin yadda ya magana ta kuma kallonsa, ganin irin kallon da yake mata, ta ɗauke kanta, ya ɗaura hannunsa a flat tummy ɗinta yana murmushi ya ce, Ke ma ba da daɗewa ba za ki haifa tun da kina so. Tun da haka ne yau da daddare ke ma za ki samu naki bebin. Amma mace nake so wacce za ta yi kama da ki, da sauri ta ɗaga kai tana kallon shi daidai lokacin da aka buɗe ƙofar ofis ɗin Dr. Sharif ya shigo. Ta saka masa yaron ta ja gefe Dr. Sharif ya ce, "O, oh, ashe tare da madam kuke Aliyu." Abu Turab ya ce, "Ai kam, cewa ta yi yau sai ta bi ni." Bayan da na iya muka taho tare, yana murmushi ya ƙara maganar Dr. Sharif ya yi dariya ya ce, "O, oh, to sannan ki da zuwa madan ya gidan." Kanta a ƙasa ta gaishe shi ya amsa da fara'a yana sake welcome ɗinta. Nan ya ɗau abin da zai ɗauka a ofis ɗin ya fita, Abu Turab ya kwantar da yaron ta ƙarasa tana kallon shi ta ce bacci yake ne, Ya ce no, ba bacci yake ba. Za ta yi kis ɗin yaron ne ya dakatar da ita ya nuna mata lips ɗinsa ya ce, maimakon ki a nan ni za ki yi wa, saboda ina yin kishi murmushi ta ta maƙe kafaɗa ta ce, ni ba zan iya ba. Har ya isa ƙofa ya juya ya ce, kar fa ki ce za ki ɗauke shi bebi saboda baki iya ɗaukan bebi ba Kallonsa take kamar za ta yi kuka ya danna dariyarsa ya dawo ya ce, Yes mana bibi." idan mun haifi namu ai sai in koya miki yadda ake ɗaukansa, kina son ki ga kina son kiyar musu da jariri ne yana dariya ya ƙare maganar ta fashe da kuka ya haɗiye dariyarsa ya ja ta ya zaunar da ita a kan kujera sannan ya dawo ya ɗau bebin ya iso gabanta ya sa mata shi a hannu ta ƙarfe shi tana murna ya ce to kai ki tashi har in dawo ta ce to daga haka ya fita yana murmushi har ya dawo da wata nos tana rike ta yaron gam sai kallonsa take da ganinta kaga sabon shiga ya ce sannu da aiki matata kin yi ƙoƙari karɓar jaririyan ya ya miƙa wa nos ɗin ya ɗau allura da za ta yi masa ya bata sannan ta fita kamar za ta yi kuka ta ce gaskiya ina son yaron nan zaunawa ya yi kusa da ita ya ce to ba na ce za mu samu namu ba miƙewa ta yi da sauri ya riƙo ta yana dariya ke fa kika ce kina son babies ta ce Ni na mutane nake so, ya ce to shi kenan, sai ki fara shirin son naki. Karfe sha biyu suka bar kilinik ɗin, ya biya ta wajen sai da abinci ya siyo take away, bai son ta yi wahalar girki. ga kuma waɗancan sakarkarin yaran ba za su yi ba yana gama fakin ya buɗe motar ta fito riƙe da wasu daga cikin ledojin shi ma ya fito da sauran da sallama ya shiga falon wanda ita ma da hakan ya ba ta mamaki suna nan zaune yadda suka bar su ga filet da cops ɗin nan sun yi breakfast a gun har lokacin fatima na nan a cikinsu a hankali ta ce sannunku babu wanda ya tanka ta wuce ciki abu turab na shigowa ya ajiye leda hannunsa da mamaki ya ce wannan wani irin shashanci ne kuna nufin tun ɗazu ba ku tashi ba kenan kalisa ta ce yaya hira muke wani tsawon da ya tsorata su ya daka musu fatima ta taɓe baki ta miƙe ta ɗauke lanta ta wuce yana wani ɗaura fuska ya ce kafin na ƙirga uku ba na son kowace naganta a nan wajen miƙewa kalisa ta yi tana murguɗa baki ta ce to wai yaya wani ihu ta saki ganin yayo kanta ta nufi ɗakin gun small mom ɗinsu Da gudu, Ilham ta bi bayan ta har ɗakin ya bi su. Duk suka yi bayan small mom ɗin tasu, a tsorace a fusace ya ce, Mom, wallahi zan karya yaran nan a gidan nan idan ba su shiga hankalinsu ba. Wannan wani irin rashin kunya suke, idan ba haka ba kuma ni zan yi maganinsu. Taɓa baki ta yi ta ce, Ni dai kar ku naka sani don Allah ku sake ni. Yana kallon da ya ce, Fita ki kwashe kwanukan nan ki wanke su yanzu nan. kowa ta yi daga kan gadon da sauri ta nufi ƙofar ta fita. Ya ce, Ke kuma ki tashi ki share gidan gaba ɗaya ki yi mofin sannan ku biyu ku shigo bedroom ɗina ku gyara kowane ku gyara ko ina da ina a ɗakin nan. Tashi Ilham ta yi ita ma tana raɓe-raɓe ta fice da sauri. Ya ƙarasa ɗakin ya zauna ya gaida mom small mom ɗin tasu ta amsa ta ce, Na saman zai yi magana sai ga ta ta shigo. Ta isa gaban Hajiya Mariya ta durƙusa ta ce, Sannu da gida mom. Hajiya Mariya ta ce, yawwa Sama'u kun dawo kenan, ta gyaɗa mata kai, Mikewa Abu Turab ya fita bedroom ɗinsa ya shiga ya yi wanka ya sauya kayan jikinsa sannan ya fito ya wuce ɗaki. Kwance ya ganta ya ce, kin gaji ko bebi, cikinta ta nuna masa ya zauna a gefenta ya ce me ya faru, a hankali ta ce ciwo yake min, ya ce ciwo kuma ta gyaɗa masa kai, ya ce ta ina, ta nuna masa gefen cikin, ya sauke ajiyar zuciya ya ce to shi kenan kai ki damu, amma ai yana maka Amma ai yana miki hakan ko? Ta gyaɗa masa kai ta ce, ya matsa kusa da ita, ya duka daidai kunnenta, ya ce mata kai ki damu za ki samu sauƙi. Daga haka ya juya ya fita daga ɗakin. Bayan la'asar sama ta fito don ɗaura dina, Yana zaune da su Ilham a falo gaba ɗaya hankalinsu na kan laptop. Ya bi ta da ido har ta shiga kicin can ya miƙe ya bi bayanta. Ilham da khalisa suka kalli junansu ba tare da a tare suka taɓe baki ya rungume hannayensa yana kallonta ya ce me za ki bebi ta ce abinci zan ɗora ya ce ki bari su Ilham su yi. Suna zaune kawai babu abin da suke yi. Ta ce a'a zan yi da kaina kawai ni yanzu lafiya ƙalau nake jin kaina. Juyawa ya fita, ya koma gun kannan nasa ya ce, Shi kenan kallon ya isa haka ku tashi ku shiga girka mana dina. Kalisa ta zaro ido ta ce, Dina kuma ya, ya ce, Yes ko breakfast kika kika ji na ce, ba ta ce komai ba ta ɗauke kai, ya ce, Ko ba za ku tashi ba. Ilham ta ɓata fuska ta ce, To mu ba san me za a dafa ba. Ya ce, Ku shiga ku dafa duk abin da kuka ga ya dace. Haɗe rai ya ganin sun ki tashi ya ce, Ya ce gaba ku duk wacce ta saki ta shigo hannuna ba za ta ji da daɗi ba kuma a yau ɗin nan sai kun bar gidan nan. Ba shiri duk suka miƙe. Ya nufi kicin ɗin suka bi bayansa. Kalisa ta har da hawayenta yana shiga kicin ɗin ya janwo sama suka fita. Kallon mamaki take masa ta ce, Me yasa haka dakto? Ya ce, Na ce ba za ki yi girkin ba. Daga haka ya ja ta ya komar da ita ɗaki. A can ɓangaren Rakel kuwa, ta yi zaune ta yi tagumi tana kallon bokanta da yake zaune a gabanta. Bibiyan dai sai gyare-gyaren zama take don ta gaji da zama, Sun fi awa ɗaya zaune a gaban bokan har lokacin bai ce komai ba. Bokan ya ɗago kai daga ƙarshe nisa ya ce Rakel mahaifiyar Sama ta gyara zama da sauri ta ce na an fara. Ya girgiza kai ya ce ‘yarki za ta dawo sai dai ba ita kaɗai za ta dawo ba. Rakel na ƙiƙifta ido ta ce to ita da wa fara? Ya ce ita da jikokinki za ta dawo. Kallon Sarah ta yi a rikice ta ce, God forbid, nan da nan idonta ya kawo ruwa cikin raunin murya ta ce jikoki kuma. Ya ce ƙwarai kuwa, ta fashe da kuka sosai ta ce, Ni dai na shiga uku, na gama lalacewa a rayuwa, amma yaushe ka ga dawowar nata, ya ce, Wannan kuma sai mu bar wa Jesus sani, ta kuma rushewa da kuka ta ce, Ya zan yi da raina wannan wannan ‘ya ita ke nan gare ni, ni kaɗai na san abin da nake jin rashin Rabeka. Na yi kwanciyar asibiti ya fi so a lissafa. To ‘ya'yan uban wa kenan za ta tawo min da shi, ta kuma rusa wani uban kuka ta ce, Amma Allah ya isa tsakanina da musulmin nan ya cuce ni, ya cuce ni, Bibiyan dai tagumi kawai ta yi ba ce komai ba, bokan ya girgiza kai ya ce, Ni dai na tabbatar miki da cewa ‘yarki za ki dawo, sai dai za a ɗau lokaci mai tsawo, kuma kuma kuma Allah bai nuna min lokacin ba, sai dai ina son ki sani cewa akwai sa'annin ‘yan uwan mijinki a lamarin nan. Wasunsu kuma sun san inda, inda take, Rakel ta share wayanta da sauri tana zaro ido ta ce, Ɗan uwan mijina kuma ya gyaɗa mata kai ya ce ƙwarai kuwa, ta ce ai kuwa 'yan uwansa su uku ne suke raye yanzu, daga Sara sai wata Maryam da ke Kaduna sai yayarsu da ke Ghana, to wace a cikinsu za ta cuce ni haka? Na san Sara ba za ta cuce ni ba. Sai ta kuma fashewa da wani irin sabon kuka ta ce, sai dai algungumar musulman nan Maryam, kai ni na ma san ita ce, Amma Allah ya isar mini tun a duniya. Sara ta ce, ki kwantar da hankalinki sista, in har Maryam ce, sai ta yi nadama a kan abin da ta aikata. Ni dama tun da na ji musulma ce matar nan, kwata-kwata ta fice min a raina, in har ta san inda samanta ta ta bari muke ta garari a cikin garin nan muna shan wahala, ba za ta bar duniya ba za ta mance ba. Rakel na share hawayen fuskarta ta ce, Ta ce ni yanzu boka wani aiki nake son kai min don Allah. Ya gyaɗa kai ya ce faɗi me kike so. Ta ƙara gyara zama ta tsuke fuska a nutsa ta ce so nake min addu'a wanda zai sa samanta ta yi ta da na sanin bin musulmin da ta yi. So nake shi ka sa shi ma musulmin ya mayar da rayuwarta wata wulaƙantacciya da ita. So nake ka sa ya wulaƙa so nake ka sa ya wulakanta ta sosai fiye da yadda ake tsammani a rayuwa. Tana wuci ta ƙare maganar, bokan ya ɗan jinjina kai ya ce, wannan abu mai sauƙi ne ai, ta ce, sai dai fa ka a yi wanda zai sa in rasa ‘yata, kawai, kawai dai a ɗan wujijjiga ta ne don ta dawo gida. Sannan wannan jikan, jikan da ka ce za ta taho min da, min da su, ka yi duk abin da za ka yi kar ya iso duniya. Daga haka ta buɗe jakarta ta fito da kuɗi mai yawa ta ajiye masa tana godiya. Bibiyan ta ce, To shi ɗan iskan a haka za a bar shi kenan? Rakel ta yi murmushin mugunta ta ce, Jira ‘yata ta dawo gare ni, ki ga abin da shi kuma zan zan yi mishi. Daga haka ta miƙe tsaye suka sallami bokan. Suka fita daga gidan, da daddare Abu na zaune tare da small mom ɗinsa a ɗaki ta ce, Gobe fa za mu koma Haidar. Ya kalle ta ya ce, Gobe kuma mom, ta ce, sha Allah ya marairaice mata ya ce, Ai ina tunanin sati za ku yi a nan. Ta harare shi ta ce, so kake kanal ya ɗau hanyar yobe don ɗauko yaransa ko murmushi ya ce to mom su koma su su koma sosai ki sati ɗaya ta kuma a rararsa ta ce aikin sai in bar maka kenan ya ɓata fuska ya ce mom to sai yaushe kuma ta ce ranar da kaje kano to shi kenan murmushi ya kuma yi bai ce komai ba can ya ce to amma da yamma za ku tafi ko mom ta ce sai mu isa kuma can da yaushe Ya ce sai in biya muku flight kawai ku tafi, ta ce no, da safe mu za wuce, Aliyu kar ka damu zan dawo wani lokacin, bai kuma cewa komai ba, sai dai ya ji har ya fara misin ɗin mom ɗin tasa da sisters ɗin nashi. Sun jima suna hira daga bisani ya yi mata sai da safe, kusan karfe sha biyu bai durum ɗinsa ya buɗe ya ga sisters ɗinsa, har sun yi bacci ya rufe musu kofa ya wuce ɗaki, ita ma sama har ta yi bacci, Ya kashe wutar ɗakin ya kunna AC ya cire jallabiyar jikinsa ya isa kan gadon ya zauna a gefenta yana shafa fuskarta. A hankali ta buɗe idonta. Ya matsa dab da ita ya ce, Haka muka yi da ke, kamar za ta yi kuka ta ce, Dokto bacci fa nake ji, kwanciya a gefenta ya ce, To yi ki my wife. Juya masa baya ta ya jawo ta jikinsa a hankali, Da asuba yana dawowa daga masallaci ya tara ta tashi ya zauna a gefen gado ya ce, Baby yau fa su mom za su wuce. Ta ce yau kuma ya gyaɗa mata kai, ta langabar da kai ta ce, Da wuri haka, miƙewa ya ce, E kawai yau zan ɗau hutu wajen aiki, ƙarfe tara mom ta gama shiryawa bayan sun yi breakfast, sai ilham ma duk sun gama shiryawa sama ta bi a turab bedroom ta ce, Dokto, ni ban san me zan ba su Ilham ba, ya juya ya kalle ta ya ce, sai kuma ya murmushi ya ce, Kai ki damu ni zan ba su a matsayin ki bebina, laifina ne ba na ba ki kuɗi ko? Ta ce, To idan ka bani kuɗin ma me zan yi da shi? Ya ce ga irin abin da za ki yi da shi na,'' ba ta ce mai komai ba ya ji hancinta yana murmushi ya ce, To mu je mu kai su fak ko? Ko da suka fito falo, Kalisa ce kaɗai tana ya ce ina mun.' ta ce ta je fat ɗin su Fatima ya ce oke bayan kusan minti sha biyar ummi suka taho tare da hajiya Mariya sai kusan karfe goma suka bar gidan bayan ta ba sanwa turarurruka masu yawa da ta haɗo mata har da na wuta ta kuma yi mata nasiha don da ba ta shawarwari suna isa fak hajiya Mariya ta ce Aliyu kayanka na but na mance ban faɗa maka ba ya ce to shi ya biya musu kuɗin mota duk Duk yadda ajiya Mariya ta dinga hana shi, sai da ya ba ƙannensa dubu goma-goma, bayan sun karɓa ya ce, Sama ce ta ce a baku, kallonta suka yi gaba ɗaya, Kalisa ta ɗauki kai haɗe da taɓe baki ajiya Mariya ta ja sama ta buɗe jakarta, ta ciro box ɗin ɗan kunne ta miƙa mata, ga shi dota ki saka a kunnenki, sai na dawo wani lokacin kin ji, sun kuyar da kan sama ta yi. Hawaye ya cika idonta ta ɗari suna ta karɓa cikin sanyin murya ta ce na gode mun Hajiya Mariya ta yi murmushi ta ɗago kanta ta ce kuka kuma sama girgiza mata kai sama ta yi tana ƙoƙarin mayar da hawayen. Abu Turab da ke tsaye tare da su Ilham ya juya ya kalle su ya yi murmushi ya ɗauke kai. Kalisa ta har ta fara hawaye ta ce yayan yaushe za ka dawo gida Filis ya kama hannunta ya ce sun kai ki damu ba da daɗewa ba zan dawo ku gaida min da Ramla. sosai ku ce mata na yi misin ɗinta sosai ilham ta fashe da kuka ya zaro ido ya ce ke a fak ɗin ma sai kin yi mana kuka jawo ta ya rungume ta ya ce kar ku damu sisters ɗina nan ba da daɗewa ba zan zo gida kun ji a haka mota ta cika hajiya mariya ta fara shiga sannan kalisar da ke hawaye yana riƙe da hannun ilham ta shiga motar don ta ƙi ta sake shi Daga haka ya zame hannunsa sai kallon mutanen cikin motar suke yi. Ya ɗaga ma small mom ɗinsa hannu sannan ya juya ya bar gum. Wanda kuka babu abin da Sanwa take yi. Motar na fara tafiya ta ɗaga wa su Ilham hannu. Yayansu suka kalla kafin su ɗaga mata hannu su ma murmushi ya yabi motar da ido har suka fita daga park ɗin kafin ya juya ya buɗe front seat yana kallon sama ya ce to kukan ya isa ka shiga mu tafi. Tana shiga motar ya rufe ya zaga ya shiga mazaunin direba. Sai sha ɗaya suka isa gida yana gama fakin ya buɗe but sannan ya fito ita ma ta fito ya zaga ya buɗe kayan but ɗin yana kallon jakar kayan da ke ciki. Kula ya ɗau kulan ya miƙa mata sannan ya fito da jakar ya rufe but ɗin yana kallon ta ya ce Still kuka kike har yanzu? Ɗauke kanta ta yi, ya murmushi ya ce to mu je ciki na lallashe ki ko? Gaba ta yi ta bar shi a kun, tana shiga falon ta ajiye kulan hannunta ta wuce ɗaki, ta faɗa kan gado ta ci gaba da kukanta. A ɗakinsa ya ajiye jakar sannan ya shiga inda take, ya kwanta a gefenta ya jingina da kansa da nata ya ce, So dai kike kawai lallashe ki ko bebi? Miƙewa zaune ya ɗago ta ya fara kisin ɗinta. Tun tana son ƙwace kanta har ta ji ta takura. Tun tana ƙoƙarin ƙwace kanta ne har ta kasa, hakan ya sa ta haƙura. Aiko ya lallashe ta yadda ya kamata, sai kuma ta buge da kukan shagwaba daga shagwaban kuma sai bacci. Jin za a da sallah a zahar ya sa ya miƙe, don har ya fara bacci shi ma. Ya shiga bajirin, ya yi wanka ya ɗauro a wala ya fito ya gabatar da sallah a ɗaki.